Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren ranar Litinin shida ga wata Agustan shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba ya ko makeri ne tare da hausa maina muhammad muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin To bayan labaran duniya za ku ji fashin baki da awal Musa Rafsanjani ya yi a kan juyayin da 'yan Najeriya suke yi game da ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da Sanata Goswin Akpabio a birnin London. Bayan tashin jirgin farko a Ghana to koya shirye-shiryen jigilar alhazai yake za mu kawo muku rahoto akan haka. A yau kuma za mu ba ku dama ne ku kira ku ba da ra'ayinku a kan yadda za a shawo kan matsalar ba matasa abubuwan sa maye domin cimma manufar siyasa. Lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da za mu kawo muku amma duk sai ban sha labaran duniya. shirinmu da dare. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya kare ganawar da babban ɗansa Donald Trump karami ya yi da wata lauya da ke da alaka da Kremlin da nufin neman bayanai kan abokiyar takararsa Hillary Clinton da cewa bai saba wa doka ba kuma wani abu ne da aka saba yi a siyasa. Dangane da ganawar da aka yi a shalkwatar kamfe ɗinsa da ke ginin Trump Towers a birnin New York, Trump ya faɗa a Twitter cewa ba shi da masaniya kafin ganawar da ɗansa. da lauya 'yar kasar rasha natalia venelskaya kuma ya ce ganawar bata je ko ina ba shekara guda da ta shige shugaba trump ya karanta wata sanarwa ba da sau a kan ganawar ɗansa da natalia ɗin ya ce sun gana ne a kan batun ɗaukar rikon yara 'yan kasar rasha daga baya trump karami ya ce an shirya ganawar ne da nufin neman bayanan batanci kan clinton Trump yana musu na baya-bayan nan kan masaniyar wannan ganawar ne a daidai lokacin da tsohon lauyansa Michael Cohen yake shirin bayyana wa kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta cewa ya ji lokacin da Trump karami yake shaidawa baban shi game da ganawar. jiragen ruwan rundunar sojin amurka suna sintiri a arewacin tekun atlantika yayin da mayakan ruwan kasar rasha suke shawagi a tekun irin yadda ba a taba gani ba batun karshen yakin caccakar baki bisa ga cewar wani babban kwamandan rundunar mayakan ruwan amurka a hira ta musamman da muryar amurka babban jami'in gudanarwa na rundunar mayakan ruwa john richardson ya bayyana kasancewar rundunar sojin kasar china arewacin tekun atlantika a matsayin wani sabon babi bisa ga cewar richardson rundunar mayakan ruwan china ta kasa da kasa shirye take kuma tana da ƙarfin aikin sojin duk inda beijing take so jami'an amurka sun bayyana damuwa cewa moscow tana iya kokarin amfani da mayakan ruwan wajen katsewa ko kuma yi wa na'urorin sadarwa da ke cikin ruwa da ya hada da nahiyoyin biyu kutse To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara kokarin ɗauke fiye da mutane dubu daya da suke yawon bude ido daga wani tekun indonesia ɗaya bayan wata girgizar ƙasa da ta auku ta kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200 hukumar nazarin yanayi ta amurka ta ce girgizar kasar ta kai karfin maki bakwai kuma ta afku ne a kimanin kilomita goma da rabi a arewacin tsibirin lombok haka kuma ah, an ji ɗuriyarta ko kuma hushinta a tsibirin bali da sambuwa da kuma wasu yankunan gabashin java mai magana da yawun hukumar shawo kan matsalar bala'i stopo pro nagrovo Soho ya faɗa manema labarai cewa barnar ta yi muni ainin kuma ana ci gaba da ƙoƙarin gano mutane tare da ɗauke mutane da ke tekun ya ƙara da cewa agajin da suke amfani da shi ya yi ƙasa sosai. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya, ce ya kamata kasar iran ta fara nuna kanta a matsayin kasa mai hankali yayin da amurka ke ƙoƙarin sake mayar da takunkumi kan tehran labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan matsalan ba matasa abubuwan maye domin cimma manufar siyasa. Bari mu fara da fashin baki da awal Musa Rafsanjani babban jami'in kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ya yi akan juyayin da 'yan Najeriya ke yi game da ganawa da shugaba Muhammad Buhari ya yi da Sanata Goswin Akpabio a birnin London. Lamarin da galibi 'yan Najeriya suke ganin zai shafi yaƙin da shugaba Buhari ke yi da cin hanci da rashawa. wannan akidar yaƙi da cin hanci da rashawa da aka san Muhammad Buhari da kuma jam'iyyarsa an kawo rauni a cikin al'amarin tafiyar nan saboda dama 'yan najeriya suna tambaya meye bambancin wato da suke da aka tsare shi akan zargin cin hanci da rashawa shi kuma wannan sanata ɗin, da shi ma ake zargin sa kan cewa ya yi sama da faci ga dukiyar kasa kuma ya yana ɗaya daga cikin waɗanda ke yi wa gwamnati ma zaman kasa in haka ne kenan da su ma sai a koshi da duk waɗanda ma ake zargin cewa sun ci amana kasa in dai har za a yi mu'amala da irin waɗannan mutanen su ma. amma ba ka ganin kamar tun da gosu okpabio kotu bata kama shi ko ta tabbatar da lahi akan shi ba a matsayin shi na ɗan kasa yana da dama da yanci ya gana da shugaban kasa kuma ya goya masa baya ya canza jam'iyyarsa zuwa APP kamar yadda ya kudirin zai yi. to ai san ba da sauƙin ma shi ma da kansa kotun bata yanke hukunci ta ce ta kama shi da ya sace kudin kasa ba ai tuhuma ce aka yi kuma kotu din ma ta ba da damar a sake shi da sauran waɗanda ake zargin cewa sun sace kudin ai ba a yi gama hukunci kotu ta ba da hukunci kan cewa an same shi da laifin sace kudin kasa buga kuma irin hukuncin da za a yi masa ai ana magana gaskiya da adalci ne awal musa rafsanjani kenan daya da cikin shugabannin kungiyar yaƙi ta hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa wato transparency international a tattauna da ne da shi a abuja to amma wani dan kwamitin kamfe na shugaba muhammadu buhari Ibrahim Modibo shina ganin cewa duk wannan ba wani lahani ba ne. In ka duba kaga yanzu ana zamani ne na canje-canjen a jam'iyyoyi akwai wa'ansu wanda suka tafi jam'iyyar PDP daga APC akwai kuma wanda suka shigo ko suke neman shigowa. Saboda haka wannan abu ba abu mamaki bane ba kuma idan shi a Fabio ya so ya shigo jam'iyyar APC watakila yana hangen nesa watakila ya ga cewa jam'iyyar APC tana da hazaƙa kuma ta samu shugaba mai hazaƙa mutu adali wanda mutanen 'yan Najeriya suke so. Kuma gani haka shi ya sa nake gani akan watakila ya so in shigo wannan jam'iyya. Magana ita ce akwabio ana zargin shi da matsalolin na cin hanci da rashawa na dubban miliyon naira. Kana ganin wannan bai zai tabo ga yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari yake yi a Najeriya ba? Oji Kanu fa, ai Oji Kanu ana zargin sa shi ma yawa wuri dukiyar jama'a amma da shigo APC wannan shari'a ba ci gaba ba. Ibrahim Modibo kenan ɗaya da cikin manajojin kamfe na shugaba muhammadu buhari a ganawa da ne da shi a abuja bani shugaba muhammadu buhari ya gana da da dattawan najeriya a fabio wanda hukumar efcc ta ke kokarin gurfanar da shi a gaban kuliya akan matsala na cin hanci da rashawa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa to bayan tashin jirgin farko a ghana to koya shirye-shiryen jigilan mahajjata yake wakilin Ridwanu abbas ya jiyo mana ta bakin jami'an hukumar aikin hajji a kan shirye-shiryen jigilar mahajjatan da farko ga musa abubakar shekayi mai wato mataimakin daraktan ayyuka a sansanin mahajjatan da ke accra alhamdulillah shirye-shirye ne an shirya insha Allah kuma kamar yadda kake da labari jiya eh, alhazan da za su tashi daga arewacin Ghana jiya an fara tashi. Na'am. Jiya an fara tashi insha Allah jiya jirgin farko ya kai ya sauka lafiya wani jirgin kuma ya tashi yau gobe zuwa jibi takwas ga wata in allah ya so ya yarda arewacin Ghana an gama tashi gaba daya. Na kuma sadu da administrator din Hard Village wadda shi kuma ya ƙara fayyace mini irin shirye shiryen da ake wa birnin Akara. sunana muhammad usman manaf in allah ya da bayan an gama da nan tamale insha allah between alhamis ko juma insha allah an soma yan kira kuma a da da din na mun tabbata kama yadda aka soma shi smooth daga tamale haka da kuma kira kuma ya take off smooth siya ba problem sam ba mu anticipate kuma akwai problem sai kuma waɗannan maniyata waɗanda ga dukkan alamu an karkare shirya musu tafiyar nasu. Ya sunan ki? Hajiya Faisal Talatan. Abin da ka na zon dibiya hannuna kuma na dibiya cikin insha Allah. To Allah ya taimaka. Sunana Sulaiman Harun. Na'am Allah ya kaddara. Muna ciki da ikon Allah. Ina aka kai da shirye-shiryen kashe komai na tafiya sosai yadda ya gabata ina ga. ikon Allah yanzu dai alhamdulillah shekaran gari na ga suke cikin lamarin mm. komai na tafiya inda yau haka ga dai alaman dai komai ya na so bani haske domin har na je na yi komai an bani bani amiratu shahiru eh, yanzu wani zo in ah, an baki bagin tafiya ma yau za ba Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Kada a shafa ana jin waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ko karfe hudu ne da minti 41 na rana a nan Washington. lokaci ne ya kai da za mu ba ku dama ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan matsalan ba matasa abubuwan sa maye domin cimma manufar siyasa kamar kullum lambar mu su ne biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga wannan sako. A nasa nazarin kuwa Ibrahim Bello Yobe ya ce koyi da wasu taurarin silima ko waka na duniya kan yaudari matasan su auka wannan ɗabi'a. Mutanen mu kamar na Najeriya suna kwaikwayon jarumai. To idan kika duba za ki ga a yanzu haka akwai jarumai waɗanda suna amfani da irin waɗannan miyagun kwayoyin amma yanzu me karshen su sun zo sun koma ba su da muhimmanci a wajen jama'a sai ki ga wannan jarumi ne ko kuma mai kuɗi ne yana tafiya yana tangali yana shaye-shaye. Kalubalen shine yanzu irin waɗannan bangas siyasa da zaki ga ana yi mm. ana sara suka ki ga an balle mutum kafada ko an balle mutum allan kai irin waɗannan mutane ne masu shaye-shaye su ne suke yin irin waɗannan abubuwa. Usman Uzi da ke gabatar da shirin taurarin zamani a gidajen talabijin ya aza alhakin ga mutuwar zuciya ko zaman kashe wando. In kana da abubuwan yi da safe karfe bakwai ko karfe takwas ka tashi za ka tafi aiki ko mun aiki ba lallai suka aiki a banki ba ba lallai suka aiki a wannan ba yanzu da muke arkan fim wani lokaci ma sai mu kwana muna aiki na za ka samu lokacin shan wani abu. Shan miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin matasa har ma da mata a arewacin Najeriya. Wasu mata kan auka shan miyagun kwayoyi da fakewa da hakan na yi musu maganin bacin rai inda a ƙarshe akan samu illa da kan jawo taɓin hankali. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ya sha, babanka ya sha, bai kai shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da muna da kira daga Kaduna waye a Kaduna. Eh, Shabi Aliyu Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello muna sarin ka. Da alamar lambar layin Bello Sokoto ya yanke don haka za ka iya sake jarrabawa kamar muna da kira daga maiduguri waye a maiduguri baba gana ne daga maiduguri to malam baba gada muna sarinka eh to na ce ba miyagun kwayoyin nan ko mun ci nasara sosai akan hana miyagun kwayoyin nan yanzu abin da ake sai da shi naira zuwa ishirin zuwa talatin yanzu ba ɗari da hamsin ɗari biyu haka ake sai da shi alhamdulillah mun gode wa babu buhari da ya kawo wannan dokan to mun gode kware da gaske bari mu je jihar adamawa wa muka samu daga adamawa daga jihar adamawa kana magana da suleiman yusuf daga karamar hukumar Hong. to malam suleiman duniya na saurinka shawaran da zan bayar akan wannan shine na farko daga gida su iyaye su saka hankali sosai akan 'ya'yansu da wa suke abota sannan kuma akwai wani makarantar da na gani da idona an yi punishin din yaro saboda ya sha kwaya a makaranta sai babansa ya taho ya ce akan cewa wai ɗansa wai yana da dama ya yi abin da ya ga dama me yasa za a punishin ɗan shi a makaranta mhm. to kaga irin wannan mhm. ya kamata hukumomi su saka hankali sosai akan ire-iren wayannan abun sannan kuma a dinga bada goyon baya wa malaman makaranta wajen sa ido akan yaran da suke zuwa makaranta sannan wannan dokan da baba buhari ya kafa a najeriya mun mun ji daɗin wannan dokan da ya kafa ubangiji allah ya kafa shi dogon kwana amin amin mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar ibadan waye a ibadan Alhaji Rabiu Abdullahi da jihar Ibadan, Oyon, Najeriya. To, Alhaji Rabiu, duniya na sarinka. so wannan al'amari na wannan shaye-shaye na farko tukunna wato za a ci gaba da addu'a domin abin ya kazanta fiye da yadda duk mutum ke tsammani hmm. wannan abubuwa ya shiga gidan matan aure da 'yan mata da samari abu ya lalace amma abin godiya ga allah ga shi baba buhari da ya tsaya kai da fata za a yi wannan abu muna addu'a allah ya haɗa shi kuma da masu zuciyar ganin najeriya ta zama sami albarka amin shi ne addu'a duk kowa ci gaba da addu'a ko ina yake to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim muna sararin ka to ni shawara da yawan ba babu Buhari da sauran hukumomi wanda hakin haka ya rataya a wuyansu kwayoyin da sauran za sun yi abin kwayoyi haraji su kaka wani munan turamar din nan ana sai da ta naira hamsin to kasancewa ta kai ɗari mu ƙwara ta ko ɗari biyar ma ta matakin haka to muna tunanin insha yawancin matasa za su daina shan ta. to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a jihar Neja din wane ne mutum na biyu daga jihar Neja? Ni ne Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Neja tare da Najeriya. Ta Alhaji Yahaya bismillah. To a gaskiya wannan in na ji daɗin shi domin irin wannan abubuwa da ake yi na shaye-shaye za a ga shugabanni ne wanda ya kamata su taimaka wa matasa su je makaranta domin su zama shugabanni na kwarai a gobe sai ga su ne da kansu suke ba da kuɗi ana so makamai ana sawa kwayoyi ana ba yara domin biyan bukatar su gaskiya irin wannan yana fata tarbiyya sosai ya kamata shugabanni su tsoron Allah kuma wasu yawa za a ga ba 'ya'yansu a ciki 'ya'yan talakawa ne kuma 'ya'yan ah. da sun yi karatu babu aikin yi saboda haka wannan mumuna abu ne gidan radio America na gode kwarai mu ma mun gode ya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar mun gode kwarai da gaske tare da Najeriya to ba da bari mu sake komawa a jihar Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. amin wa alaikum salam alai Musa. Baba ya kuma tseri suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya kuma ne maka fatan alkhairi. Na gode. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan al'amari gaskiya akwai matsaloli na farko ni zan yi kira ga 'yan siyasar Najeriya. Hmm. Su tsoron Allah musulman su da su Na biyun su kuma ga yaran masu kuɗi yawanci su suke kai yaran talakawa daga irin wannan shaye domin akwai dan talakan da wallahi ba zai iya sayan wannan abubuwan ba ma saboda sakamakon haka kuma ni addu'a ma nake so in sha Allahu ta ba sai ta kai duk kara daya naira dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu a Najeriya to idan aka yi haka to sha Allahu za a samu ragowar irin wayannan ma shaye-shayen amma ga mutum ya ce abu naira dubu da hamsin dubu sittin dubu goma kwalba ɗaya a ce ka sha kai akwai matsaloli Allah dai ka kiyaye mu Allah ka sa mu ƙarfin zuciya a amin sun mu amin mun gode ƙwarai da gaske Alai Musa Garo bari mu je jihar Kebbi jihar Kebbi assalamu alaikum wa alaikum assalam ana magana Shehu Araba Sara Kebbi State Danko to muna sarin ka to ni ba ina sporting masu shan ta bane hmm. amma gwamnati tana da sa hannu game da wayan ga shaye-shayen da matasa ke sa kansu yanzu ga gwamnati ta muhammadu buhari mun zaɓe ta muna muna godogon za ta taimaki talaka amma gaskiya talakawa yanzu suna cikin matsala mai yawa matasa duk shiga shaye-shaye yes to mun gode da wannan ra'ayi da ka bayar bar mu je jihar katsina wani ne a katsina salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da Nura baka shan ruwan tauki ba tsari jihar Katsina State. To Malam Nura duniya na sararin ka. To ya kamata a ce masu shaye nan kayan shaye ya kamata a ce an ƙara masa kuɗi sosai. Saboda wanda zai sayi kayan shaye ba zai samu damar halin sayan su ba. Shawarar da zan bada kenan fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kiran Malam Nura daga can gida Katsina muka kawo karshen mu na yau mun kuma gode da waɗanda suka kira mu. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. wasu masoya kwallon kafa a najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta dauki mataki akan kamfanin tauraron dan adam na dstv akan abin da suka kira kasawa na kamfanin na kawo musu wasannin da suke bukata 'yan najeriya dai yana korafi ne akan kasawar kamfanin na talabijin na tauraron dan adam mafi girma da ke nuna wasannin kwallon kafa na nuna wasan cin kofin community shield tsakanin manchester city da chelsea a jiya lahadi kamfanin na dstv dai ya fitar da wata sanarwa tun da farko yana mai baiwa abokan hulɗarsa hakuri akan cewa ba zai sami nuna wasannin fa cup da community shield ba wannan shekara saboda bai sami izinin nuna wasannin ba to sai dai masoya kwallon kafa a najeriya sun yi ta wallafawa a shafukansu na doida inda suka yi ta kushe kamfanin kana suka buƙaci ministan watsa labarai lai muhammad da ya shiga tsakani najeriya ta soma da shan kashi a gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa ta mata yan ƙasa da shekaru ashirin da ake fafatawa a ƙasar faransa a wasansu na farko a gasar a rukunin d najeriya ta ji jiki ne a hannun ƙasar jamus da ci ɗaya da nema a yau litinin najeriya ta sha kashi ne kwana ɗaya bayan da ta kwararta a ƙasar nahiyar afirka wato ghana ita ma ta sha ɗan karen kashi inda mai masaukin baki wato faransa ta lallasa ta ta da ci hudu da daya rukunin a yan matan na najeriya za su buga wasansu na gaba ne da kasar haiti a ranar alhamis yayin da kasar ghana za ta fafata da holland a gobe laraba kasar tanzania ta nada tsohon dan wasan najeriya emmanuel amunike a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan babbar kungiyar kwallon kasar amunike ya yi aiki ne a baya-bayan nan a zaman mai horar da 'yan wasan kungiyar alkhartum ta kasar sudan ya kuma rattaba hannu ne a yanzu da kasar ta tanzania a ragin shekaru biyu wasan farko da kocin zai fafata da kasar ta tanzania ita ce ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 da kasar uganda a watan satumba mai zuwa a kasar ingila kuma dan wasan kasar brazil william ya baiwa kungiyarsa ta chelsea tabbacin cewa ba ya da kudurin barin kungiyar duk da raɗe-raɗin da aka daɗe ana bazawa na yiwuwar barin sa kungiyar a wannan lokacin to sai dai har yanzu ana ta babar makomar takwarorinsa idin Hazard da mai tsaron gida Thibaut Courtois a ƙungiyar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mabiya addinai daban-daban sun sha wahala sosai a hannun mayakan ISIS ciki har da musulmi da kiristoci da mabiya addinin Druze da sauransu. A cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a wajen wani taron karfafa 'yancin addini. amma za a iya cewa 'yan kabilar yazidi ne mayakan isis suka fi aunawa sosai shekaru hudu da suka wuce 'yan isis sun shiga yankin sinjar da ke iraki suka kashe suka kuma kama maza da mata da ƙananan yara 'yan yazidi nadiya murad wadda ta yi jawabi a taron ta ce a ƙauyensu 'yan isis sun yanka maza da yara maza sama da 600 ciki har da 'yan uwanta guda shida Daga nan suka sace Nadiya da duk 'yan matan da ke ƙauyen suka tilasta musu yin aikin bauta na wulaƙanci. Nadiya ta iya samu ta tsere daga hannun wanda ya kama ta a lokacin da ya bar kofa a buɗe kuma wasu makwabtansa suka ɓoye ta har sai da aka samu damar da aka fitar da ita yankin a ɓoye. 'Yan matan Yazidi da yawa ba su samu irin wannan damar ba, dubbansu har yanzu sun ɓace, wasu kuma suna nan a hannun 'yan ISIS. Azabar da 'yan da ke fuskanta ta bakanta wa Amurka rai matuƙa kuma ta zaburar da ƙasar kan ɗaukar mataki. Tabbatar da cewa an kawas da ISIS har yanzu muhimmin abu ne ga gwamnatin shugaba Trump. Haka kuma haɗakar ƙasashen da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan ISIS ba za su ɗaga ƙafa ba har sai sun ga bayan mayakan. Asabar da wannan ƙoƙarin an iya kawas da cibiyoyin daular 'yan ISIS a Iraki da Siriya. kuma amurka da kasashen ba za su fasa ba kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai san fatattaki 'yan isis a faɗin gabas ta tsakiya sake kwato yankuna babban nasara ce amma akwai sauran aiki shi ya sa amurka ta fidda kuɗi fiye da dala miliyan 110 don taimakawa addinai da al'ummomin da aka gallazawa a gabas ta tsakiya mataimakin shugaban amurka mike pence ya sanar da cewa Amurka za ta fidda wani shiri na taimakawa wajen farfado da yankunan da aka gallazawa. A ƙarƙashin wannan shirin, ma'aikatan harkokin wajen Amurka da cibiyar raya ƙasashe ta Amurka za su yi aiki tare da shugabannin addinai da na al'umma wajen kai taimakon agaji a wuraren da suka fuskanci kuncin 'yan ISIS wanda za a fara a ƙasar Iraki. Haka kuma, Amurka za ta kaddamar da wata sabuwar gidauniya ta ƙarfafa 'yancin addinai a ƙasashe, wadda za ta taimakawa abubuwan da muke da su da kudaden da muke da su daga makwabtan ƙasashe don taimakawa masu gwagwarmaya kara 'yancin addinai da ke fuskantar kunci. Gaba ɗayanmu a cewar mataimakin shugaba Pence, za mu jagoranci ƙoƙarin samar da 'yanci wanda ba a taɓa yi ba a baya kuma na yi imanin cewa haɗin gwiwar jagorancin zai yi tasiri a kan 'yancin addini ga al'ummomin da za su taso nan gaba. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya kara ganawar da babban ɗansa Donald Trump karami ya yi da wata lauya da ke da alaƙa da Kremlin da nufin neman bayanai kan abokiyar takararsa Hillary Clinton da cewa uh, bai saba wa doka ba kuma wani abu ne da aka saba a siyasa. Dangane da ganawar da aka yi a shalkwatar kamfe ɗinsa da ke ginin Trump Towers a birnin New York, Trump ya faɗa a Twitter cewa ba shi da masaniya kafin ganawar ta ɗansa da lauya 'yar ƙasar rasha natalia valentinskaya kuma ya ce ganawar bata je ko ina ba. Jiragen ruwan rundunar sojin Amurka suna sintiri a arewacin tekun Atlantika yayin da mayakan ruwan kasar Rasha suke shawagi a tekun irin yadda ba a taba gani ba batun karshen yakin cakar baki bisa ga cewar wani babban kwamandan rundunar mayakan ruwan Amurka a hira ta musamman da muryar Amurka. Babban jami'in gudanarwa na rundunar mayakan ruwa John Richardson ya bayyana kasancewar rundunar sojin kasar China a arewacin tekun Atlantika a matsayin wani sabon babi. an fara kokarin ɗauke fiye da mutane dubu ɗaya da suke yawon bude ido daga wani tekun indonesia kwana ɗaya bayan wata girgizar ƙasa da ta auku ta kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200 To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na yau sai kuma gobe da safe za ji wasu abokan aikin mu ɗauki da sauran shirye-shirye. Kafin mu yi sallama da ko bar mu taya shugaban gidauniyar al'ummar Lisa Wan wato Fandosiyan Fandosiyan a dan da mambobinta murna ɗaurin auren Abubakar na baran Kwambo da amaryansa Aminatu Hamidu Sumana wadda aka ɗaura a shekaran jiya a birnin Yamai. Allah ba da zaman lafiya. yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham sai kuma mu na wannan dare sulemana tarwale baba ya kuma kere ne daga nan washington nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nasa amin sama amin